ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسالن عما كنتم تعملون da Allah ya ga dama da ya sanya ku al'umma gaba ɗaya masu haɗin kai akan gaskiya sai dai yadda lamarin yake Allah yana batar da wanda ya ga dama ta hanyar ƙasƙantar da shi da ƙin gaskiya da cika alkawari kuma yana datar da wanda ya ga dama da falalarsa tabbas wallahi sai an tambaye ku a ranar alkiyama dangane da abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya.